الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شي قبل كراتمنا رياض الصالحين واللفن الإمام أبو زكريا annawawi yau insha Allah za mu yi darasi na 99 kuma za mu tashi babu fadli ضعفة المسلمين والفقراء Babin da ke bayanin فللا raunanan musulmi. da kuma fakirai waɗanda ba san da zamansu ba wato ba su shahara ba ba su yi suna ba wata imamun nawawi ya yi littafin da duk duniya babu irinsa faridun min nau'i wato a nau'insa dai ba a yi irinsa ba domin ina falalan malamai ya ce ko shugabanni wannan dama za ka yi zaton za a Ta bayan duk bayanin da ya a baya ko babu bukan da ya yi Ta kuma sai kulla babi na raunana domin kada su raina kansu su ma akwai falalan da ubangiji subhanahu ta'ala ya musu da nassoshi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kulla wannan babin wanda yake nuna idan Allah ya jarrabe ka da talauci ko da rashin suna a cikin jama'a ko rashin shahara Ko ba yana nuna cewa baka da daraja bane ko baka da kima kana da daraja kana da kima a wajen Allah subhanahu wataala matakar ka rike ka shine ma'anan babu fadli da'fatil muslimin babin falalan rauna nan musulmi musulmi masu rauni miskinai kenan wal fuqara'i da kuma fakire al-khamilin wadanda ba su shahara ba wannan ma ba a san da zaman zuma ba wanda in kan su ma sun shiga wuri ko naɗe kafar ka ba za ka yi ba in za su wuce ko kaucewa ba za ka yi ba amma kuma suna da daraja wajen Allah ta'ala sai ce qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wannan ra'ayin suratul kafir ubangiji ta ala yana gaya manzala ta sama ce wasbir nafsaka ka haƙurar da kanka da zama ma'allazi ne da auna rabbahun tare da waɗanda suke bauta wa ubangijinsu bilgadati da safiya wal ashi da yammaci waje hahu suna nufin neman yardan ubangiji ala komin talaucinsu komin rashin matsayinsu a cikin al'umma ka zauna kai haƙuri ka zauna da su wala ta tadu ka anhu kada idanunka su ketare su su tafi zuwa ga wasunsu kar idonka ya ketare daga ganinsu da ganin matsayinsu ya cilla zuwa ga wasu manya-manyan mutane ya zama su ne kake hararowa ko su kawai kake hangowa ba ka damuwa da ainihin fakirai da rauna na wa'inda suke tare da kai turidu zinatar hayati duniya ka yi hakan ɗin saboda neman wato kawan duniya da neman ado na duniya idan mutum bai matsayi ne to za ka ga yana da jama'a da kowa yana tare da shi ko matsayi na wadata ko matsayi na shugabanci ko ta ɗaukaka ta duniya za ga kowa yana haba da shi yana tare da shi amma idan mutum ya zama miskini fakiri to za ka ga ba a damu da shi ba me yasa aka damu da wa'ancan saboda son kawa na duniya ko darajansa za ta shafe ka kai ma ka dan sana ka samu daraja in abun hannu yake da shi ko zai san maka in wani mulki ne ko zai san maka ko zai maka alfurma shi ka kowa kowa yana tare da shi amma wai da masifa ta saukar musu na talauci da rashin wato ɗaukaka a duniya sai ga su kuma gudunsu ake yi gudun su ake babu jama'a da kuma ko da ake da kana da ɗaukakan jama'a suka taru maka idan ta rushe shi kenan ya ka neme su karisa wa ma aksar al-ikhwani hina ta'udduhum walakinahum fi naibati qalilun ce mamakin yan uwa idan kana lissafa su wato abokanai abokanin hudda in zaka lissafa su suna diwa in kana cikin ɗaukaka da ni'ima amma idan bala'i ya sauka maka kuma sai ka su yan kaɗan in kaɗan za a barka da su shi ne ubangiji ta ala yake gaya mana matsayin wa'annan mutane duk da cewa fatiri ba a ɗauke shi wani abu ba amma fa a sani kuma zai iya zama wani abun idan ya ji tsoron Allah kowa baya tare da shi sai zama ubangiji ta ala kuma yana tare da shi kowa bai damu da ya saurari maganansa ba ko kuma ya abokantaka da shi ba ko wata hudda da shi ba in zo wurinsa ma sai ɓatare musamman idan mawadaci ne ko mai mulki da zai iya gaba da shi ma saboda rauninsa da talaucinsa sai zama yana gaba da shi ba tare da wani sababi ba don mawadaci da kuma yana haba-haba da shi yana cikin masa fiska ya sa ne ke cewa yamshi faqiru wa kullu shay'in bidhu annasu tughliqu dunahu abwabaha فتراه منقوطا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة أفضل إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها yace fakiri yana tafiya kowane abu kishiyarsa ne ba wanda yake tare da shi mutane ba suna kulle kofofinsu yanzu hango shi ba sa son ya shiga ya shiga wurinsu sai a dinga nuna masa adawa kuma bai ga sababin adawan ba sai kaga ba a son sa kuma ba wani laifi yayi wa mutane ba yace amma shi ko mawadaci ko da kare da ya ganshi zai zai saurare shi dan dinga karkada masa sa yana karrama shi amma idan ya ga fakiri kuma to sai ga yana ta haushi yana ta yayyake masa hakuri kamar zai cije shi ya ga fakiri ya zo wucewa wannan ya faɗi haka saboda nuna maka cewa mutane ba sa damuwa da fakirai da talakawa to amma in sun ji tsoron Allah subhanahu wataala to ubangiji ta'ala yana yana tare da su Wai waisul qarani wani mutum a Yaman bawan Allah wanda manzo sama ya bada labarin matsayin sa yace Umar idan ka haɗu da shi ka nemi maka addu'a daga a ne ke ina mara zamanin sa duk wanda yazo daga yaman sai dinga tambayan ya labarin uwaisu uwaisul karni sai suka ce ah, wannan miskini ai miskini Allah ba wani wani a cikin al'umma ina ta dan labarin sa har Allah ya ta zo aikin haji ina tambayar labarin sa yazo sai ya ce masa to manzala sama ne ba mu labarin ka yake idan na da kai na samu dama kai mini addu'a kai mini idan ne masa addu'a shi ba komai bane a yaman ba komai bane amma kuma waliyin Allah ne yana da matsayi a wajen Allah har sahabbai ana cewa su nemi addu'ansa su nemi addu'ansa. so zaka zaka raina mutum kuma a sai ba abun rainawa ne tarar rajulan nahila fatazdarihi wa fi aqwabihi asadun hasurun kaga mutum ka raina shi amma a cikin tukamin sa akwai zaki sadauki ma'ana mutum ne babba jarumi sai kuma ka dauka cewa ba komai bane shi a cikin al'umma shine ubangiji ta'ala yake cewa maza su ya riƙe wa'innan fakirai miskinin kar ya dinga hango wasu mutane ban mawadata ko masu mulki su zama su ne abokanin hudansa a'a su talaka su ma suna da daraja a wajen Allah ta'ala amma ubangiji ta'ala ya faɗi siffofin talakawan wanda wannan jin ne ba su daraja ne ya da'una rabbahum bil qadati wal ash suna bauta ubangijin su safe da yamma suna hailala la ilaha illallah suna istighfari suna salatin manzo sama suna tasbihi suna ambaton Allah ko yaushe. wannan shine ba su wannan wannan matsayi din sai manzo sama ce to ka zauna da irin waɗannan ko ubangiji ta lace manzo sama ya zauna da irin su ko da fakirai ne ko mawadata matukar suna da irin wannan halin ko masu karfi ne ko raunana ne wala ta'du ka karka ketare kar idanunka su ketare suna hango wasu mutane wanda ubangiji ta ba abun duniya domin neman kawan duniya a karki waɗannan mutane din karke su Allah ta'ala yana son su wannan ayan malayan tafi suka ce ta sauka akan wato shugabannin Qurayshawa lokacin da suka zo wajen manzala sa suma suka ce to kana kira mu zuwa ga musulunci amma mu muna da bukata a wurinka shine muna son mu zo mu tattauna da kai amma shi shiradi ka kori miskinan nan da fakirin nan gaba ɗaya ka su zo da kai sai mu mu zo mu zauna da kai ka kore su daga majalisin ka mu bara mu iya zama da su Bilal su Suhaib su Ammar su Khabbab ba ba za mu iya zama da su ba su kace ka kore su sai mu zo mu zauna da kai to shine sai ubangiji ta'ala ya hana shi ya saukar da wannan ayan wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashiri dun wajha aka ta karbu da shugabannin quraisha nan duka zauna tare da wayannan fakiran sun fi su daraja sun fi su wato ainihin alkhairi wannan kamar da ubangiji ta alaki fada cikin suratul an'am wala tadrudi alladhina yad'una rabbahum bil gadati wal ashiri dun wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay fatadrudahum fatakuna min adh-dhalimin bangiji ta ala ce karka kori waɗanda suke bauta da bayan Allah wasu mutane su zo su bar kuma kai ma ba za ka yi azurta su ma Allah ta shine mai shine mai azurtawa wato wannan babban wa'azi ne idan ka ba ruwanka da fakirai sai masu kuɗi da masu shugabanci za ka yi mu'amala da su to ma alaika min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay ba su isa su azurta ka ba kamar yadda ba kai ne ka azurta su ba babu wani mai kuɗi a duniya da ya isa ya azurta ka sai zai taimaka maka da wani abu wanda za ɗan yi wata bukata babu shi ba wani shugaba da ya isa ya azurta ka sai dai baka wani abu da za ka yi wata bukata kawai amma arziki kan inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil Allah ta'ala shine mai azurtawa to don kana gani wai kana neman arziki ne za ka je ka rungumi wannan ka faɗi a gaba wannan ba ruwanka da miskine ba su isa su zo wurin ka ba to lalle ka sani cewa baka ba su isa su azurta ka ba kamar yadda kai ma baka isa ka azurta su ba sai yasa ubangiji ta alaƙa manzo sama ya rubuta wayancan manyan qurayshawan ba za ka azurta su ba za ka iya azurta su ba su ma ba za su iya azurta ka ba saboda haka fatatrudahum fatakuna min az in ka kori fakiran nan zaka zama cikin azzalimai zaka zama azzalimi to kila ma arzikin da kake kawo ma da sababin fakiran ne kamar yadda wannan ya ce wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi du'afaikum ana tausaya muku azurta ku ne da sababin raunananku? da sababin raunananku to kuma yadda je ka ce za ka yi mu'amala da waɗanda suke masu arziki masu mulki kai kuma ba hakan ba ne sai ka je ka walakanta a tare da su ko kuma kai mawadaci ne ko mai mulki ka ce ba ruwanka da talaka da miskinai sai Allah ta'ala zai jarrabe ka arzikin ka ya rushe mulkin ka ya rushe sai ka dawo kuma talaka wanda ya so kake nema kuma kai mu'amala da su wayancan ko ba za su saurare ka ba kaga ka fadi babu nauyi saboda haka ka daraja dukkan wanda ubangiji ta'ala ya bawa imani wanda aka ce maka mumini ne to yana da matsayi a wajen Allah ta'ala saboda haka lalle ne zama yana da matsayi a wajen ka kada ka walakanta shi kafa bil mar'i isman an yahqira akahu al ya ishi mutum laifi ya walakanta dan uwansa musulmi ka daraja shi ka girmama shi ka mutunta shi sai ubangiji ta'ala ya kara maka daraja da girma kuma ya kare maka mutuncinka حديث نفرق أبابنا عن حارثة بن وحب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق عليه لقى حارثة بن وحب رضي الله عنه ألا يددشي يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذلك سمعنا سوى ألا أخبركم بأهل الجنة وذن باكو لابارين ين الجنة با سيبوفين ين الجنة تو كما سنتي باموني سيتي كل ضعيف دقا ميروني mutaba'afin wanda ake raunana shi ake ɗaukansa shi ba komai ba ne ma'ana galibin 'yan aljanna raunana ne wanda ake ganin su ba komai ba su ne galibin 'yan aljanna ne ta su ne galibin masu tsoron Allah su ne galibin masu bautan Allah subhanahu wa ta'ala za ka su ne galibin 'yan aljanna kamar yadda wazar sama ya leƙa cikin wuta aka yaga 'yan wuta sai ga raunana ne suke shiganta abin na afuwan aljanna sai ga aljanna raunana ne suke shiganta wuta kuma ya mafi yawancin ta mata ne to kaga masu rauni sune masu shiga masu shiga aljanna sai ce law a kasama alallahi la abarrahu mutum ne mai rauni mutada'af abun raunana ba ɗauke shi kuma ba amma da zai rantse da Allah subhanahu wataala akan wani abu sai ta ala ya kubutar da shi da zai ce billahi la ilaha illa huwa yuzairuwa kuma sai ruwan billahi la ilaha illa huwa yau zan baka dubu hamsin kuma bai da naira hamsin sai Allah ya koro masa dubu hamsin din sai ya baka lau a kasama ala Allah la abarra kamar yadda za mu karanta a can ba akwai hadisin rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwabi lau a kasama ala Allah la abarra ya za ga mutum bugu buguza gashin mai kore-kore miskana miskana ta markanta talauci ya bayyana a jikinsa amma in an zo shiga wuri za a dinga ture shi amma da zai rantsi da Allah akan wani abu sai Allah ta'ala ya kubutar da shi ya biya masa wannan bukata kaga wali ne kai baka sani ba kai ka sauka ba komai bane sai ka je ka taba shi ka je ka shiga uku Allah ta'ala ya jarrabe ka ka taba bawan Allah da al'amura su tarwatse maka gaba daya to zaka karkare na mutum sai ta ala ukhbirukum bi ahli an-nar bazan ba ku labarin in wuta ba kuma inda siffan su take kullu utullin dukkan wato mai jiji da kai mai nuna isa mai kaushi mai tsanani jawazin mai takama mai takama mustadiri mai girman kai kaga duk su faɗe ne dai duk masu girman kai kenan masu jin cewa su wasu abu ne da su ne yan wuta kuma girman kan ne zai kai shi wuta girman kai rawanin tsiya kamar yadda ya zo a hausa ba hadisi ba muttafaqun alaihi bukari da muslim to shi kaɗan ita a hadisi <laughs> kamar yana hausawa suka ce imam ya ce al'utullu jafi wato utul shine ne ghaliz wato mara daɗin mu'amala ni tsanani mai nuna isa aljafi wanda shi ke nisanta ta'amasa daga mutane shi kawai baka yi saka matsau kusa da shi ba kawai ɗan zafi ne kawai yake bi wannan abin nan wal jawazu shi ko al-jawazu fatahi jimi dai wa jimin fata wa tashdidil wawi dai wawun shadda wa bizza'il mu'jama da kuma za'un mai tiko shine al-jawaz wa huwa al-jamu'u al-manu'u wasu suka ce shine mai tattara abun duniya kuma ya hana kowa daga shi sai ya'yansa ramin kura sai ya'yanta kenan gashi ya tara dukiya amma ba bayarwa to shi ma dan wuta ne wakilo suka ce amanansa abzakamul Muktar fi mishiyati shine mutum mai kiba ana nufin mai karfi al Muktar mai abun nan mai takama fi mishiyati a wajen tafiyansa wato mai takama dai mai ji da kansa wakila al-qasirul batish ko al-batin wasu suka ce gajere mai katin ciki ake nufi ɗauke <laughs> laifin a fi sabili layi. <laughs> gajere mai katon ciki to ko yana cin abinci yana wuce gona da iri ne kila ko kwaɗayi ya masa yawa ya katon ciki ba za ku tumbi kwaɗayi kai baka samu duniyan ba amma zuwa da kwaɗayi zai kai tumbi kamar yadda akwai kumatun kwaɗayi sai a ce olu ta bayyana masa a fiskarsa kun san olu ko kulatanci ne shi kwaɗayin sai mutum ya zama abin yana da olu wato fuskar haka kuma sun sai kumbura saboda kwaɗayi shi ba komai ba miskini kwaɗayi sai bayyana a ta ko a cikin sai wani katon ciki kuma miskini kina ba ta shiga ba kenan to amma zancen da fasaran da tafi shine mai takama mai girman kai za masu girman kai za su shiga aljanna ne ai ba su shiga ba kamar yadda ya zo a abun nan a hadisi wannan ayan ala ukhbirukum bi ahli janna wato ba zan nuna muku ‘yan aljanna ba wannan yana nuna cewa ‘yan aljanna su ne wanda ba su ɗauki kansu wani abu ba kullu za'ifin ba'a. mai rauni abun raunanawa shi bai da ƙarfi wasu suka ce ma nan ba'if mai tawabu mai kankan da kai bai ɗauki kansa kawai ba sannan mutane ba su ɗauke shi wani abu ba to wannan shine shaidan aljanna kaga wannan zai sauƙin mu'amala zai sauƙin mu'amala duk inda ka daji zai tafi zai zai sauƙaƙe maka sannan yan wuta kuma su ne masu girman kai domin wannan sifofin al'utullu ga mai tsananin husuma da girman kai wanda yake nisantan wa'azi babu ruwansa da wa'azi haka su ne suka ce aljawazu shi kuma mai kaurin fushi wanda ba da daɗin mu'amala mai taƙama ubangiji ta ya ce wa maza su ma da walau kalbi fazzan ghaliz alqalbi lan faddu min hawlik da za ka zama mai kaushi mai tsanani mai kaurin fushi wallahi da sabanka sun tarwatsa sun baka za su yi mu'amala da kai Sai yin wannan ga nuna isa ne manzon sama mai tawazu ne da kankan da kai wannan kan faɗin ubangiji ta'ala ne da sha'anin alwalid bin mughira wani babban kafuri da ya addabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka Allah ta'ala ce wala tudi kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamin mamna illil khairi mu'tadin afim utullin ba'da zalika zanim Allah ta'ala ce ka bi mai yawan rantsuwa akan ƙarya sifarsa ta farko yana rantsuwa akan ƙarya sannan mahinin walakantacce ba da daraja wajen Allah duk matsayinsa da ake gani a wajen al'umma sannan hammazin mai yawan aibanta mutane ya zagi wannan ya zagi wannan sannan masha'in binamin mai yawan annabi man ce zai hada wannan fada ya je hada wannan fada kuma manna ilil khairi ya hana alkhairi shi ba zai alkhairi ba kuma wani zai ma ya hana a yi shi ba zai yadda ayi alkhairi wa al'umma ba sannan mai ketare iyaka dan ta'adda shi ne motadin dan ta'adda mai ketare iyaka asimin kuma mai yawan laifi da sifofin zane kaga sifofin yan wuta ne sannan utullin mai jiji da kai mai nuna isa da idda ba da zalika bayan nan kuma zanin ɗan shege hmm. ba ta yi aure aka same shi ba ta shi ne ai da wannan ayan ta sauka duk sauran sifofin ya yadda ya yadda cewa shi me yawan rantsuwa kan ƙarya ne ya yadda wulaƙantaccen ne ya yadda mai manti ne ya yadda mai aibanta mutane ne ya yadda yana hana alkhairi ya yadda ɗan ta'adda ne ya yadda mai sabon Allah ne to amma cewa shi ɗan shegen ne bai yadda ba sai je ya samu uwarsa da takobi yace sai sai ta nuna masa waye ubansa babansa nan dama ba shine ubansa ba da ta ga wahala ta ce lalle babanka ba shi bane wani da wani ne shine babanka zina akai aka haife shi dan da ta tabbatar masa da don ya tabbatar da Qur'ani ya masa ƙarya sharri aka masa ko gaskiya ne shikenan uwarsa ta tabbatar masa cewa muhiran ba shine babansa ba yana aure da ita ne amma ta je wani wuri ne ta yi cikinsa ya ka ɗauka cewa ɗanta ne ba fa wanda ya sani ba Allah ta'ala ya fallaza shi ya tona masa asiri to duk siffofi ne yan wuta ya siffantu da su da karka siffantu da irin waɗannan irin waɗannan siffofi Allah ta'ala baya son masu wato ainihin masu girman kai Allah ta'ala baya son su yace wa an abi al-abbas sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala marra rajulun ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه وانا حديث عند عبد العباس شنو سهل بن سعد الصاعدي رضي الله عنه ألا جل شكاله marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalisin sai ga wani mutum da yake zaune a wurin sa shine Abu Zar kamar yadda zo a wata a wata riwaya arwayan Ibn Hibban sai yake ga Abu Zar Abu Zar yana Abu Zar bin Gifari yana tare da shi sai ce masa ma ra'ayuka fi hadha ya me ra'ayinka dangane da wannan wannan mutum mirayen wani mutum ne wanda a zahiri maɗaukakin, ne sai ce faqala sai ce rajulun min ashrafin nas ai wannan mutum ne daga cikin maɗaukakan mutane mutum ne wanda yake da daraja a cikin jama'a yace haza wannan wallahi hariyun in khadaba an yunka wallahi ya cancanci ya nemi aure a ko ina a bashi saboda matsayinsa duk inda nemi aure ya cancanci a bashi wato ba za a zai nemi yar wani a ce a'a ba za a bashi ba saboda matsayinsa a cikin al'umma wa in shafa an yi shafa kuma ya cancanci in ya nema wani alfurma a bashi alfurma kaga yin mutum wai har ana neman ya nema wani alfurma to ya kai wani matsayi kenan amma ba a ce in ya nemi alfurma a masa ba neman alfurma ka aiko kar ka kwa bane ka iya nema amma ka iya nema wani to wannan kai ne wato kai kai kai ne matsayi ne a ruwan ibnu hibban idza sa'ala utiya wannan ya cancanci in ya tambayi abu a bashi da ya tambaya za a bashi wa iza hazara udkhila kuma ya cancanci in ya zo wuri a shigar da shi kada babban mutum ne kenan idan ka zo wuri wai za a ce bismillah shigo shigo shigo ta nan to kai ma ka san ba karamin mutum bane dan karamin mutum ne ya zo taro sai tsaya kawai inda ya samu wurin tsayuwa amma in babban mutum ne za a tarbe shi a ah, bismillah bismillah shigo ta nan kai ba a shigan ma sai a shigar da kai in gota inda ake shigar ne a buɗa a buɗa to in ka zama to ana fashi shigo ta nan ana shigar da shi ku buɗa nan ku ba da hanya sai ko ba kawaiwaya ba ka san ba karamin mutum ne ko da wani shugaba ne ko wani attajiri mai kuɗi ne babba ko wani malami ne za ga ana buɗawa to wannan zai na nuna matsayin mutum sai ce to wannan ya cancanci in ya zo waje a shigar da shi wurin wato a buɗa masa abin da ya shiga ba irin wanda za a dinga turewa ba ko kai matsa gefe ko ma can da Allah kaga kenan an raina shi kenan to sai faɗi wannan sifofi ya cancancin ya nemi aure a bashi ya cancancin ya nema wani alfurma a masa ya cancanci in ya nemi a yi masa abu shi ma kansa a masa ya cancanci in ya zo waje a shigar da shi ya zama yana haya kebul ko yana can ciki inda abun yake fasaka ta rasula ta sama zalla sai shiru bai kawai ba ya san wannan ba matsayinsa ba ne matsayinsa ne na zahiri amma ba da wani matsaya wajen Allah ta in ko yana da shi ko to bai kai na miskini ta ba summa marra rajulun akhar sai wani mutum ya zo ya sake wucewa faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzala sama sai ce masa ma ra'ayuka fi hada to Abu Zar bai ra'ayin dangane da wannan komai da aka fi a sha'aninsa فقال سيت يا رسول الله يا منزل الله هذا رجل من فقراء المسلمين ito na yi fakiri ne mutum ne daga cikin fakirin miskini mana ba komai bane a cikin al'umma ba komai bane haza hariyun in ba Allah yunka wannan ya cancanci ya nemi aure kar a bashi mana bai cancanci a bashi aure ba in ya nema bai cancanta ba a zahirin sai ba komai bane wa in shafa Allah yushaffa kuma idan ya nemi a wani alfurma ba za a ba shi ba bai kamata a shi ba bai cancanci a ba shi ba sai ta ba wani mata a jaka ka ne kamata ka zo ka tamba wani mata ko ba wani aiki ina ba za a saurare shi ba wa in kala Allah ya yusma li qawli idan yayi magana kuma bai cancanci a saurari maganar sa kaga mutum ba komai bane zo kana magana ma ana hira ne kawai ko ka fara in wani ya tsoko magana sai ka farna ka dawo kan na na shi alajin to da haka za a duba matsayin <laughs> mutum ne gurka a abin nan ɗinka ko ga fara ya ga an yanke an fuskanci alajin kawai yana magana ko shugaban ko wani babban mutum to da haka in ka ji ana sauraron maganan ka a ko'ina ina, kai wani ne kenan ba ka wani ba za a saurare ka ba shi za a iya zai na so walakanta wani mutum da ya magana shin kan jahiliya ce fa gubbat tarfa innaka min numairin fala ka'ban balagta wala kilafa ita kan rufe mana bakin ka ka kaskantar da kanka rufe idonka ne don idonka kai kasa kai kana cin kabilan numayar ne baka kai kabilan ka abu ma ballanta na kilab haki nan ba kowa ne in yi magana ake sauraron sa ba ba kowa ba ne to sai ce ai wannan yana cikin fakiran musulmi ko da haka wannan in yi magana ma bai bai kamata a saurare shi ba bai kamata ba a wata riwaya ta ibn hibban miskinun min ahli sufa wannan miskin ne daga ahli sufa ahli sufa suna wanda ko daki ba su da shi a masallaci suke kwana a masallaci yace wannan miskini ne yace ahli sufa ba komai ba wannan zo da aka bai cancanci ma a saurare shi ba kusa kusa. da ya gama bayanin sa sai manzo sun ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sun ya ce hadha khairu min mil'il ardi misli hadha ka ga wannan mutum da kare na kake tabbatan wasu abuwa a kan zabi cancanci bai cancanci za ba yace wallahi ya fi wancan da kake cewa babban mutum din ne fi irin su fiye da cikin kasa wato da za a cika kasan duniyan nan da irin wa'incan da yake cewa ya cancanci in ya nemi aure a bashi ya cancanci in ya nemi alfurma a masa na wani wani a cikin manya-manyan mutane yace da za a cika irin su da kasan duniyan nan wannan mutum kwaya ɗaya da kake cewa miskini ne bai cancanci a bashi mata ba bai cancanci a masa alfurma ba ce to kwaya ɗaya nan ya fi wa'yancan gaba ɗayan su kwaya ɗaya to kaga za ka rena mutum kuma sai zama me ya zama wani abu annasu humu alfun ka wahidin wa wahidun ka alfin idza amru ana saboda haka mutum ɗaya kana ganinsa miskini miskini sai zama ya fi mutum dubu ko ya fi mutum miliyan ɗaya mace yasa karkare na fakirai irin su ne ya fahimta ka je ka cutar da su fa sai Allah ya jarrabe ka har ƙarshen rayuwanka kai baka sani ba har ƙare ka taɓa waliyin Allah ka taɓa bawan Allah har ƙarshen rayuwanka Allah ta'ala yana jarraban ka kai baka sani ba ya akai ka rushe ya akai ka zama wani abun tausayi ya akai ka zo ka walakanta a duniya a sai ka walakanta wani ne wani bawan Allah ne na Allah ka taba sai ubangiji ta Allah ya ce maka baka isa ba baka isa ba shi yasa ya jarrabe ka da wannan muttafaqun alai wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi ijmanu yace qawlu hariyun ma'ana wa huwa bi fathi al-ha'i sai wa ha'un fata wa kasr ra'i sai wa abun nan ra'un kasara wa tashdid al-ya'i sai wa ya'un din shadda shine hariyun ai haqiqun ai ya cancanta Haƙiƙun ai jadirun kenan wa qawlu shafa ai bi fatin fa'i shafa zaka wato ya nemi ya nema wani alfurma to kenan wato ma'aunin ba wai arziki ba ne. ba kana kabilan kaza bane kana da tsoron Allah ko baka da shi ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Allah ta ya ku mutane mun sanya ku shu'uban dangi dangi wa kabaila da kabilu domin ku san juna ne kawai ba wai qurayshawa sun fi abin nan sauran kabilu ko balarabi ya fi ya fi abin nan ya fi bakar fata ko bakar fa'a da tsoron Allah ne in akwai tsoron Allah to wannan dangantakar sai amfani Allah ta'ala ce wanda ya fi kowa daraja shine wanda ya fi tsoron Allah haka manzo sa ya ce la fadla li arabiyyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bi taqwa inna akramakum indallahi atqakum manzo sa ya ce ba balarabe bai fi ba ajame ba in an ce ajamawa wanda ba laraba ba har fararin su kuma ajamawa ba su fi larabawa ba su ne fararen kenan turawa ba su fi larabawa ba da sauran baƙaƙe da sauransu fari bai fi baki ba baki bai fi fari ba sai dai da tsoron Allah ma'aunin ne tsoron Allah kawai tsoron Allah kuma a zuciya yake a takawa rahun shi ba a goshin mutum yake bare in ka kalle shi zaka ga gejin tsoron Allah sa ko kuma kilo nawa ne tsoron Allah sa ballanta na ka gane ya fi wani ko ya fi a a zuciya yake kamar yadda zan sama ya faɗa a takawa hahuna a takawa hahuna so da aka yi yushiru da sadiri salasa marra inan ba lalle ne ka gane wane yafi wane tsoron Allah amma dai wanda yafi kowa daraja shine wanda yafi kowa tsoron Allah shine wanda yafi kowa tsoron Allah to yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa wannan miskinin yafi wancan madaukakin inda mun ce tsoron Allah a zuciya yake ya yace wannan inda za a cika kasa da irin wa'incan da ka yaban wannan kwaya ɗaya miskini da ka kushe ya fi su daraja ya haka ya gane ubangiji ta ala masa wahayi ya masa wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha azala ba magana da son zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne nabiyyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu so da haka baya wani abu sai da wahayi to kai kuma baka da wahayi ya zaka ka gane sai dai kai zato muna zatawa ne alkhairi muna amma baka isa ka gane ma to manzo su ma kuma ana iya masa wahayi a sanar da shi ana iya masa wahayi a sanar da shi shi yasa imamu nawawi yace ta wannan fakirin da aka yi akan wancan madaukakin mawadaci to ba nuna kuma kowane fakiri kuma ya fi kowane mawadaci a'a ina ai abun tsoron Allah ne da zaka gane zai iya samun fakiri wanda ya fi kowa shekiyanci mai saba Allah mai jiji da kai ga talauci kuma ga jiji da kai Ke sa cikin mutum uku da manzon sa yace ba za su shiga aljanna ba akwai fakirun mustakbir fakiri mai girman kai to wai me ne za ka yi wa girman kan me ka yi wa girman kan kai ba kuɗi ba ba mulki ba ba komai ba ka je to wuta kawai zai tafi da kuma malikun kazzab eh, mai mulki ko mai ƙarya to me na ƙarya kai ne da mulki fa ba kake tsoro za ka yi karya sai zama makaryaci makaryaci to shi ma ya tafi wuta kawai saboda haka ba wai ana nufin wai kowane fakiri ya fi kowane mawadaci ba shi wannan fakirin da manzon sama ya ce ya fi mawadata ya fi irin wancan mawadatan fiye da cikin kasa wahayi aka masa ne ya gane imanin wannan fakirin da kuma imanin wancan mawadaci. Iska malamai ma suka yi saɓani da fakiri mai haƙuri akan talaucinsa da mawadaci mai godiya wa Allah a bisa alaƙar da Allah ya masa wane fi daraja wa fi daraja a wajen Allah wala ka dinga saɓani har ma ka kasa sasanta wannan ya ce fakiri nan ya fi wannan ya ce mawadacin nan ya fi ai fakiri na Allah ya jarabe shi da talauci amma bai kafurce ba bai saba Allah ba haƙuri hakuri akan talaucinsa wannan mawadacin yana da daman ya tafi Allah yanda yake so ya walwala amma ya rike imanin sa ya gode wa Allah ta'ala akan wannan bai nuna isa da girman kai wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai ku isa mai kime ce ku sai raba muku rigiman wanda ya fi tsoron Allah a cikin su shi yafi inna akramakum taɓa ku. wanda ya fi ku daraja shine wanda ya fi ku tsoron Allah shikenan da mawadacin da fakirin duk wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi ba wadatar ne ma'auni ba ba talaucin ne ma'auni ba wadda aka baya nuna cewa wai kowane fakiri ya fi kowane mawadaci kamar yadda ba za ka ce kowane mawadaci ya fi kowane fakiri ba shi dai wannan fakirin kam ya fi wannan mawadacin da muka karanta istansa wannan hadisi ya abin nan ya fi shi to saboda haka mu ji tsoron Allah a duk halin da muke ciki sai mu samu daraja wajen ubangiji ta'ala ko mawadaci ne kai ko miski ne kai ka ji tsoron Allah kana da daraja din Allah wannan shine babba in ka je lahira in kai ma miski in miski ne kai ma ka je lahira zaka zama mawadaci idan mawadaci ne ka ji tsoron Allah in ka je lahira zaka saki shiga cikin wata wadatan kuma zalika fadlullahi yuti man yasha fadan Allah ne yana ba wanda wanda ya ga dama وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي sallallahu alaihi wa وسلم قال اهتجت النار وان... اهتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم وأنا الحديث لقى أبو سعيد الخدري shi sa'ad bin malik radiyallahu anhu Allah ya shi an annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbo daga manzala sa sama yace ihtajjat an-naru ihtajjat al-jannatu wan-nar aljanna da wuta sun yi jayayya sun nemi su kure juna sun nemi su kure juna shine ma'ana ihtajjat sun yi husuma فقالت النار وقالت في الجبارون والمتكبرون aini ajabbarun masu nuna isa almutakabbiruna masu girman kai su suke shiga na in ji wuta saboda ka aini manya-manyan nake kurmushewa kenan ko manya-manyan ita take kurmushewa saboda ga tana maganin masu girman kai kenan tana nuna matsayin ta ne ita maganin masu sabawa Allah take masu jiji da kai wa qalat aljanna ita aljanna kuwa ta ce fiye a fa’un nasi wa masakinu ni kuma rauna raunanan mutane ne da miskini wato suke ciki na in ji aljanna ba na ni kuma tausayi ina tausaya bayan Allah na gari saboda ni mai tausayi ne duk wanda ya yi wa Allah ta'ala ta'a bai nuna masa bai masa tawaye ba bai nuna masa ita ba to ni kuma ina tausaya masa ina jin kansa waye bi falala suka dinga bugawa faqada bainahuma sai Allah ta'ala ya hukunci a tsakaninsu yace inna fil jannatu rahmati ke aljanna rahma ta ce ke ai arhamu biki man asha'u ina tausaya wanda naga dama da ke ina yi wa na ga dama rahama da ke saboda aka ke rahama ta ce zo da yamin biyayya yamin da'a bai ɗauki kansa wani abu sai in je sa shi a cikin wa inna kinnaru hakika ke wuta kuma azabi azaba ta ce wa azu biki man asha'u ina azabtar da wanda na dama da ke wato ina maganin masu kan gare mini da ke Kake nan kowace aikin Allah ke. aljanna tana aikin Allah wuta ma tana tana aikin Allah kowace da da matsayinta Allah ta'ala ta riba musu rigiman sai ce walikilai kuma alayya bil uha dukkaninku na to alkawarin sai na cika ku wa kuma kowane ɗaya daga cikinku alayya mil uha wajibi ne kai na in cika ta rawahu musulmi aljanna za ta cika wuta kuma wuta ma ita ma za ta za ta cika faɗin alayya hadisin bukhari da wato ainihin da Musulmi. to wannan da farko da ubangiji da manzon sama ya ce Allah ta wannan wuta ta ce masu girman kai suke shiga na aljanna ko masu rauni wannan shi kenan masu girman kai ba sa shiga aljanna ba sa shiga aljanna ubangiji ta lafiya tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wannan wato gidan lahiran nan da kuke gani yace ka don nuna daukakanta gidan lahiran nan da kuke gani mun sanya ta ne ko za mu sanya ta ne makoma ga waɗanda ba sa girman kai a bayan ƙasa ba sa barna kaga mai girman kai kenan ba zai shiga aljanna ma su ai masu shiga aljanna masu rauni masu rauni fa wani masakin su ne masu shiga masu shiga aljanna amma waɗanda suke da girman kai ba a tanadi aljanna don su ba domin aljanna Allah ta ce uiddat lil muttaqin وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين in gaggawa zuwa ga aikin gafara da aikin aljanna wacce aka tanadi ta don masu tsoron Allah kaga ba masu girme girman kai ba da tsoron Allah dai na sai daidaita kansa da ubangiji ta ala ne ya zo a hadisi qudusi al-kibriya uridai wal izzu izari wa man naza'ani fi wahidin minhuma azabtuhu binari da nuna isa da nuna izza wannan ta ubangiji ne subhanahu wataala duk wanda yace zai jayayya da shi da ke daga cikin wayennan Allah ta'ala ce zan azabtar da shi da wuta na sadaka kenan wuta zai tafi ya zo a hadisin bukhari hadda muslim ya rawaito rabin sa la yadkhulu jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibri duk wanda yake da girman kai a zuciyansa ko daidai da kwayan zarra da zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai shiga aljanna ma wani ta mun tsoro ne miskala zarratin ko kwayan zarra buhu nawa ne kai yanzu girman kai a zuciyanka ba ma kwaya nawa ba na hatsi kwayan zarra ba buhu nawa kake da shi lodin lodi lodin lodi ita ba zai shiga aljanna ba hankalinsa sa ya tashi sai wani ya ce ya rasulallah to za ka ga wani mutum fa yana son tufafinsa ya zama festif takalminsa mai kyau shi ma bai zai shiga aljanna ba don a zatonsa wannan ɗin girman kai ne sai maza sa ce masa inna Laha jamilun yuhibbul jamal ai Allah ne ado ne yana son ado wannan adon Allah ta'ala yana son sa ba shine ake nufi da girman kai ba al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas abin ake cewa girman kai shine a gaya maka gaskiya kake karba da kuma rena mutane kana da jama'a kowa ba kowa bane kai ne wani abu wannan shine girman kai amma yana so riga na ta kyau takalmina ya kyau hulata ta yi kyau agogona wannan ado ne Allah ta'ala ne ado ne yana son masu yana son masu ado ba wanda ya hana kulma harrama zinatan lahi lati akhraja da ibadihi wa tayyibatin nar ba wanda ya haranta mu'mine su yi su yi ado bi ado ma abun burgewa ne Allah ta'ala yana eh, abin nan yana son sa kuma kana samun بتسعة وستين بتسعة جزءا كلهن مثل حبيب an fifita wutar layira a kan na duniya da ninki 60 da tara ninki 60 ko ta duniya nan baka ta kasa a nan ta kasa ya haka ko kai ka kai kanka za ka kai za ka daga yasa in ta ka kai baka san lokacin da za ka yi kalli ba to ta ne ka ta ya a an kura ta shekara dubu aka sake kura da shekara dubu saba'in sai kai aka sake kunna da shekara dubu saba'in ta zama baka a kirin ba za ta ce ba iya sauta muslima ta sake mai duhu da gana wata duniya ba jaji ce ba baka ba ko farin ma ba ta yi da ballanta na ta to kaga wannan sai ka na maka abun tsoro ne saboda ka guji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah don kar mu je mu fada azaban Allah ka ɗauka ka wani abu don ka zama wani abu a lahira ka zama ɗan aljanna Allah ta ala yi tausayin ka kamar yadda kake tausayin ka a nan duniya ke maka rahama in ko kace jiji da kai za kai wani abu ne ba ruwanka da addini ba ruwanka da bayan Allah su ba komai ba ne to ta Allah ta'ala ya sa ka a wutar jahannama ka wala kan tarana ya kiyama magidi ta Allah ya kiyaye mana imanin فرق البر والبحر صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم